لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إنوا مسلمي لا لي مرحبا زوغا تفسير منوة رمضان بركة مدشان روى دفاتا أنشاء روى نافية وذكا شاء روى abin haushi abin mamaki abin haushi nama na jan kare madadin kare ja nama akwai waɗanda wallahi da taba taba ta bambanta da garin gero taba ta bambanta da garin gero wallahi da taba suke buɗe baki la ilaha illallah an ce duk abin da ma wuta ta taba karka sha ruwa da shi ballantana taba ina so cikin kowa zai gaya mana addu'ar da ake yi kafin mu je ga tafsirin mu addu'ar da ake lokacin shan ruwa wai haddace ga mutum daya biyu uku hudu masha Allah to na kusa da ni karanta mana addu'a lokacin shan ruwa Eh, bari baka speaker fara ko waye ذهب الدمع وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله كن يا كرمت الدعاء ذهب الظمع سنينني وابتلت العروق وثبت الأجر وذي فصر من ذهب الظمع نعم مالا نعم madalla sai ce ishruwa ta tafi gaskiya ne to wabtallatul uruqfa na'am gafata mala na'am to an yi yafi ga jijiyoyi waye yafin kuma Allah magana su gaskiya ce yana nufin jijiya an mata yayyafi eh gaskiya ne ai domin idan ka sha ruwa sai ka ji sai ka wani shi hmm. to shine ai wabtallatul uruqu joint na jiki duk sun jike an yafi wasabatal ajru ehem wasabatal ajru fassara ya wannan fassaran ba hannaye da yawa nan malam kuma lada ya tabbata ko ya tabbata ya tabbata amma saboda kullum Allah sai an yi ladabi gare sai aka ce insha Allah to wannan addu'a tana da matukar kyau a yi ta lokacin shan ruwa akwai tambayoyi ne to karanta mana tambayar da ke gani assalamu alaikum wa wa wabarakatuh ah, wannan yake cewa ah, malam ina maka fatan alkhairi yadda ka zo lafiya Allah ya sa ka koma gida lafiya Allah ya sanya maka albarka da iyalanka gaba daya ya ce tambaya na shi ne yaranmu suna sabon Allah amma ba ma iya hana su kamar askin banza da shigar banza da dai sauransu kuma don Allah malam a jawo hankalin mutane a kan zuwa makaranta salamu alaikum rahmatullah to kusan ce kusan ba tambaya ba ce ko kamar tsokaci ne ya yi, amma kafin haka addu'o'in da kai min ina roƙo Allah ya amsa mana addu'an akan mu gaba ɗaya kuma Allah ya saka maka da alkhairi kan wannan addu'a Allah ya tara mu akan ijaba ɗin gaba ɗaya amma kamar da na faɗa sai nake gani kamar tsokaci ne yana cewa ƴaƴanmu suna saɓo amma ba ma iya hana su ina ji haka yace to in ku haraka ne to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce ku an fasaka mu'alikun mai naran wa ƙudu hannu wal mai ijara, ku tsara kanku da iyalan gabarin shiga wuta dan da ka haifa yar da ka haifa dan da zaki haifa a ce kuma kun kasa musu tarbiyya to ya zama musiba ai ya zama tashin hankali to gaskiya ina kira ga iyaye musamman a wannan birni na Kaduna da kuma duk biranenmu gaba ɗaya da kuma duniyar musulmi gaba ɗaya ku sani mu sani ki sani su sani ƴaƴa fa amana shi Allah ya bayar a hannunku kuma za a tambaye ka dole ƴaƴa a yi musu tarbiyya amma wani mai hikima ya ce ana ma ƴaƴa tarbiyya ma shekaru aru aru kafin a haife su ta ka ce ah kamar ya yace i eh, ta hanyar zaɓo abokiyar rayuwa ta kirki kema ki tsaya tsayin daka Allah ya baki miji na kirki ba magana kyalekyalen duniya ba ake ba maganar mota hawa ake ba mm eh duk ana son wannan amma ga kyalekyale ga motoci ga kaza kaza amma babin Allah to ina amfanin sun da kashe mutuwa za a yi sauraka matakin farko na tarbiyya ka zabo mace saliha taqiyya khashi'a abida haka ke ma na biyu kaga hatta lokacin kwanciyar mata da miji an ce ka ɗora hannunka a goshinta a daren farko daren farko ai tarbiya ce ka Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alai kaga tarbiya ce ya Allah ina roƙonka alkhairin wannan matar tawa da alkhairin da ka gina ta a kai sharrin ta ka tsare da kuma ka ke ma ki roki Allah game da kaga tarbiyya ne sannan lokacin kwanciya ku karanta addu'a bismillah allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana nawa ne cikin angwaye yau kusan 99% na da yawa daga cikin masu aure astaghfirullah sun aje wannan gefe to ai dole a gaba daidai ba kuwa dole a gaba gidi ba gidi dole ga abin da bai kamata ba saboda mun saki hanya mun saki hanya daren farko da miji zai ga ɗakin matarsa akwai wanda suke zuwa da fina-finai na banza na iskanci wai su koyi style wani irin style na jakuna na karnuka na'am kana musulmi la ilaha illallah dole a haifi 'ya'ya wani iri ka yara suna aski wani aski da kasan jelar hawainiya wai shi kan shi ya waye kaga dan musulmi ya zo masallaci yana sallah da riga ɗin gileliya hamatansa a fili wai mai muka yi da muka ɗauki ubangiji ne fama zannukum bi rabbil alamin Allah ce me yi tsammanin game da ubangiji me kuke tsammanin Allah ne ka gyaro baya zuwa sallah yana shaye shaye a unguwa ya zama lalatacce ana shayinsa kaga yarinya ta haihu akan titi bata yi aure ba Allah ka kashe mu da abin kunya Ka ga yara suna yawo figigi figaga kasiyat ariyat ma'ilat mumilat wai kanta yawa sai iya cin cingam a kan titi ka iske yaro allahu akbar a nan muke samun labari shekarun baya wallahi akwai lokacin da aka ce yaro yara na yawo da makamai suna kisan kai har wani ke ban labari akwai wanda ya je ya samu kaya ya yaba ma wani tsoho yace baba ga goron sallah sai yaba masa wuka yayi masa rauni ko ina jin ko kashe shi ma yayi ya jama'a ina za mu tafi da wannan musiba ko idan lokacin siyasa ta zo ka iske 'ya'yan musulmi ana ba su kwaya na'am dan siyasa yayi wasa da hankalinka dan ya ci zaɓe, 'ya'yansa kuma ya tura su makarantu mafiya kyau a ƙasashen duniya ko in a gida ne duk yayansa suna kasu suna abu suna buk suna dan fodiyo suna karatuttuka a jami'oi masu zaman kansu kai kuma ya barka da ya ci zaben ya san da kai in ya gan kama a mota sai daga gilashinsa ya bada maka kora sauraka wannan ba daidai ba ne kuma kuskure ne iyaye su yi shuru kuma ina so in ja hankalinmu yan uwa masu albarka ya kamata a unguwa a gyara zumunta tsakanin makwabta gidan farko zuwa gida na ƙarshe kila akwai gidaje guda ashirin in zai yiwu mu sake raya irin al'adun nan da muka taso muka gani a mu na hausa in tambaye ku wa ya san ciyayya cikinku ka san ciyayya? mai cice ciyayya? madalla na tabbata masu shekaru cikin ku yawanci yara matasa gayu ba san ciyayya ba siyayya wannan makwabci ya kawo abinci wannan ya kawo mun taso a ƙasar nan ana haka wallahi sai ka iske makwabcin gida na ɗaya na biyu wani ma Allah bai bashi kuɗin cefa ne ba amma sai shiga cikin dangi ya wanke goma ya tsoma biyar masha Allah ya kuma ci hani'an mari'a to agun wannan ciya da kakannin mu kan yi a ƙauye a nan za a tattauna ɗaurin aure to fa yarwa ne ta isa aure mun ga wani bako a unguwan nan ba mu san shi ba ya kamata mu sa ido sai ka iske da wani da wani suna gaba a yi sulu tsakaninsu yau don allah wannan al'ada mai kyau tana nan a yau tana nan saboda mai kanmu ya waye yan gayu an ci gaba ci gaba irin na mai haƙa jiya to nake ke camu rahe irin wannan mana misali saboda wannan tambaya ce ah, tsokaci ne kusan ba tambaya ne kamar da na faɗa zaka kowa ya dubi kansa nima in dubi kaina ke ma ki dubi kanki ta ina ne zaki bada gudunmuwa zaka bada gudunmuwa tarbiya ta kyau a unguwa Allah ka taimake mu daga cikin abin da ke bata tarbiya ga waya wallahi tana da tasiri wajen rusa tarbiyya da kuma gyara tarbiyya ya danganta ga utilization ya danganta ga yadda ke amfani da ita kaga ta almajirai in ka ga abin da ke cikin wayoyinsu wallahi kamar ka faɗi ka mutu saboda abin kunya facebook instagram viber tango twitter whatsapp sun fi ɗari a yau da yawa matasa wasu na ɓata lokaci wajen chatting chatting chatting abinda ba shi da alkhairi kaɗan ne suke kashe lokaci wajen shiga cikin site masu alkhairi ai ka wuri masu kyau a internet ai to suna taimakawa wajen lalata tarbiyya kai kokari ka tsara yarka ta sa hijabi da niqabi masha Allah amma ka sai mata waya na dubu ɗari inda za ta shiga baka sani ba wani kato da zai kira ta baka sani ba a waya shi yasa yana daga cikin matakan tarbiyya lokaci zuwa lokaci uwa da uba su ce da 'ya'yansu ku kawo yarku za mu yi inspection Allah kuwa bincike dan ya ce ku anfusukum wa ahlikum nara ba zan tsawaita ba tambaya ce da tsokaci wannan ita ce amsa ta ko bayani kan wannan takarda da aka karanta tambaya ta gaba mutane game da zuwa makaranta eh zuwa makaranta da aka yi wannan muhimmi ne zuwa makaranta ne zai gyara ka ya gyara ni ya gyara ku ya gyara mu gaba daya barin tambaye ku da gina makaranta da gina masallaci wa ne muhimmanci na'am kwarai kuwa domin a yi ai makaranta za ta sa maka sanya ake zuwa masallaci ko kuwa saraka duk Allah mu ringa zuwa makaranta kuma muka ce makaranta ba wai taron tafsiri kaɗai irin wannan ba misali na'am ka ɗauki littafi daga bango zuwa bango a gaban malami ka koya don ka koyi tarbiyya Allah ya samu dace a tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam ina da tambaya suna na awwal aa gawo ita wannan surar da ka karanta tana da wani falala ne a karatun sallan asuba ko ko sallan dare na fila malam awwal gawo ko ko dai gawo ne gawo ko to wannan tambaya taka tana da matukar muhimmanci kamar sauran ita wannan sura ai mun dai ji falalata ko daga cikin falalata an ce sunanta me almai almai almani'a ma'ana almani'a me hana me azaba ko to Allah ka ba mu ikon karanta ta tana da falala ai kwarai da gaske in zai yi ma ka tashi kai qiyamul layl da ita ka karanta tabarakallazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا كلهم كدنك كرنتاوا daga nan kaduna misali za ka yi tafiya a mota ka dinga nazarin ta mana akwai daɗi ka dinga talawa ƙorani in kana da ƙorani misali na'am to da ka tana da falala ka karanta ko da a sallah in ka zo sallar asubahi kana iya karanta ta gaba ɗaya kun gane ko akwai wasu surori guda biyu da suke da ayoyi kwatankwacin su suratul sajda ana son ka karanta ta ita duk sallar asubahi annabi na karanta ta suratu sajda da kuma wace hal ata al insani hinun min ajal lam yakun sha mazkura kusan adadin ayoyin su kusan iya ɗaya ne amma dangane da wannan falalar tana da yawa eh kwarai ka karanta cikin sallar dare ka karanta lokacin da za ka yi bacci da zaran ka zo bacci kokari ka karanta ta da yardan Allah inda za ka mutu ana sa rai za ta zama dalilin hana azabar kabari gare ka Allah ka samu da wannan yana cewa assalamu alaikum Allah ya taimaki malam don Allah ina son karin bayani game da durkuso saboda muna samun challenge a kanta yana son bayani dangane da durkuso saboda suna samun challenge wannan ai turanci ne me kenan da hausa challenge da hausa kalubale kalubale to kalubalen ta wace fuska eh mutum misali zai iya zuwa ƙauye iyaye suna ganin in baka durƙusa ba to baka yi ladabi ba karka kawo mana rashin kunya karka kawo mana izala ba za ka durƙusa ba to abinda muke cewa girmama iyaye ba ibada bane girmama na gaba ba ibada bane to in ko ibada ne iyaya magabata suka yi Cikin, gaya min nassi ɗaya cewa annabi ya ce a durƙusa gaya min karantarwa ɗaya cewa sabai sun ce a durƙusa tun da aka yi so ake a girma ka ayi Allah ce a girma daga sai mu ce na'am to Allah da ka faɗa ya ce a yi abin da ka ce a yi to wannan bayanin zai yi amfani ne ga wanda ke da ilimi wanda bai gane ba sai ce ni fa ba ruwa ruwana da wannan ayar da ka kawo ka durƙusa kawai to tun da ce ba ruwan shi kuma sai ka rabu da shi ai da zan ba kai muke bi ba muna bin tsari ne Allah ya riga tsara mu a tsare ba za mu bar tsari mu koma kan son ka ba saboda shari'ar musulunci ta umarce mu da gaisuwa ne ka mika hannu a gaisa amma suna cewa in ka ga wanda yake babba yana ganin shi da nauyi ka bashi hannu to shikenan kar ka bashi dan kare wulakanta ka in ka tadda iyaye suna zaune ka zauna in ka tadda su a tsaye ba inda aka ce ka durkusa al'ada ce ta mana kanta da katutu kawai duk wani nasi da zaka kawo na gaisuwa da sauran misali ai to gashi Allah ya ce mala'iku su yi ma annabi Adamu sujuda sai mace to kai annabi Adamu ne kai in kai ma Adamu ne ga ya mana kuma sannan kawo mala'ikun da kake da su a yau muna bin tsari ne wanda aka karantar da mu amma idan ka je ka tadda haka din shine zaman ka lafiya za a yi maka mummunan fahimta a ƙauye a ɗauke ka wani fasiki lalatacce to ka zamanto ka zama ga cikin larura sai ka yi laifin na kan waɗanda suka tilasta ka amma ba ka ba ga tsarin musulunci ba a bari la ta'ata li makhluqin fi wannan kuma ba yana nufin yara su kima ƴaƴan su ladabi bane ai ladabi na nan a musulunci da Allah ta'ala ya ce ina amfanin durƙusawar amma ya wanke maka riga ba durƙusawa bane duk ya durƙusa din amma yana sace ma kuɗi a to ina amfanin durƙusa ina amfanin durƙuso din duk ka ya kwashe ina amfanin durƙuso din ya ɗauki motar ka ya ja iskanci da ina amfanin kusur ya je gwanin rawa ne da cashewa da ganka sannu baba ina amfanin sannu baba din misali ashe abin da ya kamata shine a bi tsari yadda Allah ta'ala ce Allah ka samu dace wa khair a wannan yake cewa don Allah malam ina son a yi min bayani wane ne Yazid da kuma ma'awuya kuma me suka yi wani gudunwa suka ba musulunci a lokacin da bushiya da beguwa ku ja wasu da kyau a lokacin da bushiya da beguwa suka bayyana a fanfalaki fili fetal ku bince wasu da kyau suka fara yin jifa da ƙayoyinsu sai muka ce mun san ina ƙayar ta fi so mun san ina ta dosa kun gane wannan shimfiɗar ma'ana wannan tambaya ta fito ne a dalilin surutun wasu lalatattu masu sukan sahabbai su ɗauki wani su la'anta wanda addininsu ya gino ne a kan zagin sahabbai ba ma yanzu da mu'awaya ba hatta sahabban da suka gama zan Allah sun la'ance sun zage su hatta uwar na na Aisha wadda ta lulluɓa a mayaci, ɗaya da annabi muhammadu ba ta tsira ba daga bakin waɗannan lalatattun la'anannun za ka ce domin sun la'anci waɗanda Allah ta'ala ya tsarkake su sauraka don sun yi tambaya kan wannan ka koma kan labarin beguwa da kuma mai da bushiya inda kun gane Hausa da kyau nana aisha Allah ya kara mata yadda wani mutum ya zage ta Ubu billah a zamaninta ta kace kai ma uwarka ce? saboda wa azwajuhu mata sai ce ni ba uwata bace sai magana ta kai kunna na Aisha tace wallahi gaskiya ya faɗa dama aini uwar mumine ce ba uwar kafirai bace kalam kalam kawi amma dangane da tambayarka yazidu dan muawiya gwamna ne cikin gwamnoni na banu umayya baban shi kuma shine muawiya dan abu sufyan muawiya sahabin annabi muhammadu ne kuma mai rubutawa manzan Allah wahayi ne sakataransa ne ya ga annabi muhammadu annabi kuma ya yi masa addu'a don haka wani mutum ke tambayar wani malami ya ce tsakanin mu'awiya da umar ɗan abdulaziz wanne fi darja sai ce ai silin gashi da ke hancin mu'awiya ya fi dukkanin darajar umar abu aziz saboda albarkacin ya ga annabi muhammadu suraka darajar maka. ya yi mai a to suraka mu'awiya kenan sahabin annabi muhammad ne yazidu kuma ɗansa ne na'am yana da kurakuransa yazidu ko shakka babu ya yi kurakurai amma a ƙidar ahalu suna game da shi kurakuransa na nan ga ubangiji kuma suna inkarin rawan da ya taka wajen kuskure wane ne baya kuskure amma ba su la'antarsa lamarin sana ga Allah amma ina tabbatar muku masu wannan maganan ba shi suke kallo ba hatta sahabban da ba su da kuskuren sun tsine musu sun cikin sun ce duka to me kake tsammani game da irin wannan ku tashi ku yi karatu a nemi ilimi yan fashin imani suna nan suna yawo da sunan karatu ku mai da hankali Allah ka tsare mu da halaka da lalacewa bayan ga gaskiya a koma cikin bata zakumullahu ya shakir wannan yake cewa assalamu alaikum malam dan Allah a ja hankalin masu sallan dare da ramadan ta hajjud a masallaci da sunan da las vegas suna hana mutane bacci ya ce a ja hankalin masu sallar dare ta hajjudi tun daga watan ramadan muna cikin watan ramadan ila gab 'yan kwanaki kaɗan za a fara ta hajjudi mahaddata za a yi washi a fara wasawa idan wukar ta dan dushe to a je a fara washi Allah ƙara mana albarka tun daga ga hatta limaman harami manyan malamai da sauransu wasu za ga suna washi saboda ƙur'ani mabuwayin littafi ne to amma magana da yi a ja hankalin masu sallar dare to tambayar gafata malam kai baka sallar daren ne kai baka sallar daren ne tambayar kenan domin ya ce domin suna hana mutane bacci da daddare au ashe bacci kake yi a goman karshe, annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ya tabbata hadisi a goman karshe, yana naɗa tabarma ba yakan nisanci iyali kana shuddul ma'izar aiki na ya ce ba ma kwanciya da matansa zage damtse ake goman ƙarshe to sai nake zanta kamar kai bacci kake kenan a wannan lokacin to me kake so in ce jama'a ku daina sallar dare ai yana da wahala gafata malam in dai lokacin da ake qiyamul layl ne tashi ya kamata kai idan an sa speaker to speaker nan ai ina tsammanin za ta taimaka min nima in farka ko da ba zan zo sallah cikin masallaci ba akalla zan farka in ki bacci a lokacin rashin baccin nan alkhairi ne daraja ce babba ya kai dan uwa mai albarka sai dai kawai mu ce kowa ya tsarkake zuciyarsa kowa ya yi don Allah wani abin haushi mun samu labari wallahi akwai samari da 'yan mata da ke zuwa sallar dare da waya sai an kabbar sallah sai su koma gefe dama ba ta samun damar fitowa sai irin wannan lokacin yanzu shegantaka ta kai haka ki fito sallah da zimmar tahajjudi ashe kina da waya kun kulla da saurayi mu haɗu lokacin tahajjudi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wala quwwata illa billah suraka ayi sallar dare ayi qiyamul layl ayi tahajjudi amma ayi yanda annabi ya karantar me bacci yayi kokari ya hana ido bacci lokacin ibada ne Allah ya samu dace jazakumullahu khair jaza wannan ya ce tunatar da mala akan jelar rakobi wanda aka saba yi sannan kuma sanarwa na makarantar nan ana yin boko ta hafis na yara sai matan aure a sabar da lahadi sai kuma mutawassit sai karatun dare na maza to dangane da jelar rakumi a tasirin da mukan yi a wannan birni na kaduna shekaru baya da suka wuce mukan akwai abin da muke kira jelar rakumi jelar rakumi ta yi me ta yi nesa da ƙasa wato mukan ɗauki sahabi ɗaya mu bada da labarinsa ko ba sahabiya ɗaya mu bada labari saboda sanin tarihin sahabbai yana da matuƙar muhimmanci domin daga nan za san sahabbai ka san darajarsu da wahalar da suka sha da aikin da suka yi ma addinin musulunci tunda wani ƙazami in ya taɓa su za san cewa lalatacce ne ba nagartacce ba ne kwarai da gaske sahabbai su ne waɗanda suka ga annabi muhammad kai ka gan sun yi imani da shi sun ba da jininsu da ransu su yi ma addini aiki Allah kuma ya ce na yadda da su wanda Allah ce yadda da shi a to mai rage maka kuma a ce mutum in yana da rabo sai kaffa kaffa game da abin da zai faɗa game da su da fata an gane ko sauraka sahabin da za mu ɗauki labarinsa a taƙaice sayidna ali da sayidna usman Allah ya ƙara musu yadda gaba shi ne aliyu ɗan abi talib abul baban hassan da husaini jarumi gwarzo wanda lokacin da aka je yakin khaibar sarkin khaibar ya fito yana cika baki yana kad alimat khaibaru ne. مرحب شك السلاح بطل مجرب إذا العروب أقبلت تلهب نيني أينهن مرحب سرك خيبر وجنياك نيبا وطانك با سيدنا عليه يا رسول الله كبان داما انجي انتن كاريشي يفتو دا تكو بنسا يتي أنا الذي سمتني أمي حيدراك ليت غابة كريه المنظرات sai ya sauke kan kafiri ƙasa kaji gwaraza mutanen manzon Allah kenan darajar sayyidina ali ba wasa bane duk musulmin kirki ya san darajar ali da jikokinsa ba masu ƙaryan son shi ba shi kuma na usman shine zunnurai ne mai haske guda biyu ina hasaken ya auri 'yar manzon Allah ta farko wace ce ruqayya da ta su aka bashi ta biyu wace ce madalla wannan daraja aka ce shi kadai ne mutumin da ya taba lulluba da ƴaƴan annabi guda biyu ta isa daraja ai annabi yana tsananin jin kunyarsa yace ina kunyar Usman dan mala'iku na jin kunyarsa mala'iku yo mala'iku na jin kunyarsa ya wani ma ko shaɗan na jin kunyarsa na usman ɗan affan hafizin qur'ani gangaran ya ciyar da dukiyarsa wajen yi ma addinin Allah aiki mutum mai tsananin kunya usman sun nurai bari lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zai aurar da na fatimatu da sayyiduna ali dan abi talibin sai annabi ya kira abu da umar da usman da sahabbai manya-manya ya ce ya kai ali ɗauki wannan riga ka je ka sayar ka kawo min kudin kudin shine sadakin da za a bayar tsakaninka da fatima domin allah ya ce a ba da sadaki wa atun nisa a sadukatihin na nihila fa in tsibina lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a suratun nisa sura ta hudu aya ta hudu saboda haka sayyiduna ali da ya tashi da rigar kun san gon waye je sai ya kai ma usman tallan rigar illa ba kauna tsakanin su zai kai masa sayyidina usmanu sai ya sai rigan dirhami 400 Allahu akbar yace ya ali ga kudinka ba ni rigata ciniki ya kullu daga nan sai usman ya ce ya ali ba na fi ka cancanta mallaki rigar yanzu ba ya ce eh ba ka fi ni cancanta ka riƙe kuɗin ba eh ya to rigar na sake da maka na bayar sadaka gudunmuwa ta kenan wajen aurenka da 'yar muhammadu rasulullah aji bayan allah na gari je ka samu wani ƙazami yana taɓa su ai daga je ka san ba addinin Allah ba suna son junansu suna kaunar junansu sura ka sahabbai dole ka ce radiyallahu anhu mardu'an al-imam abu zur ar-razi yace in ka ji mutum na taba sahabbai to zindiki ne ba musulmi bane komai ibadar da yake to kuma da hankali da abubuwan da ke faruwa na auren mutu'a inda ake yaudaran samari bari a baka kuɗi a baka jari a janye maka imani kamar da hankali sauraka wannan dole mu kiyaye wannan shine jelar raƙumi ɗan ɗauko sahabbai ɗan taɓa labarin su koda sama sama jiya mun taɓo ƙauna tsakanin na aisha da na fatima bari mu sake maimaitawa ƙarƙashin jelar raƙumi kafin mu je ga tafsirin ya tabbata hadisi na na aisha take cewa wata ran annabi ya kira matansa mu matansa zai gana da mu jina na aisha as-siddiqa bint as-siddiq mai gaskiya er mai gaskiya imam mali yace wanda ya zage ta kafiri ne domin ya ta qur'ani khalas Allah ya faɗa kai janja da Allah Allah ya yaba musu kai kace ba wani kirki bane kenan kafi Allah sani je ka janye ayon qur'anin gaba daya shi yasa malamai ke sukan ma imaninsu da ma qur'anin gaba daya Allah kashe mu da halaka tace wallahi muna zaune mu matan annabi zai gana da mu sai tace sai ga fatsi matatin karo ta wallahi tafiyar ta irin tafiyar babanta a'a inda akwai gaba tsakanin su ta faɗi haka tace ma tukhti umishiyatuha min mishyati abiha tana kwanta ta ce sai fatima ta zo ta zauna kusa da babanta sai manzon Allah sai mata magana a kunne, sai muka ga tana kuka wake ba da wannan labarin kauna ko rashin kauna ta akwai masu ƙarya ai suna gaba da iyalan gidan annabi ƙarya ne wallahu ya shaɗu innahum lakazibun wannan kaɗai ne cikin ɗaya ne cikin ɗaruruwa misalai da za a baka to a nisanci alazunci zuwa makaranta ku sari malaman suna da ke karantar da ku gaskiya ku kiyayi ainihin surutu da ƙarya da addini wanda yake bai zo daga Allah da manzansa ba a kiyaye ta ce sai na tambayi fatima bayan ta yi murmushi can kuma sai annabi sake mata magana a bayan ta yi mata magana sai maga tana kuka can kuma ya sake mata magana sai mu ga tana murmushi sai ce ya Fatima dan Allah mai annabi ya gaya miki ta ce ina ai sirri ne ba zan gaya miki ba annabi ya koma ga Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta sake ce ya Fatima dan Allah mai annabi ya gaya miki kenan dangantaka tsakanin suna da kyau ko ta ce ai lokacin da ya yi magana ne kukan nan ya ce ya fatima komawa ta ga Allah ta kusa amma ke ce za ki riga duk cikin iyalai na anti awwalu luhukan bi ke ce farko da za ki fara rikata bayan na koma ga Allah wannan ya sa ni kuka amma dariyar da na sai ce ki kwantar da hankalinki ke ce shugabar matan aljanna nana aisha take ba da wannan saboda kaunar da ke tsakaninsu babu kufurci ba su kufurci wanda ba san darajarsu ba suke kikiro labarin ƙarya saboda ɓata mutane su wannan shine jelar raƙominmu mu je ga mu na yau Allah ka samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم وأجر أو به إنه عليم نعم ألا يعلم من خلق وهو إن الذين يخشون ربهم بالغيب وأن اتتي آية لما قوم شابيو أتكم ونن سورة Allah ya ce innan lazina waɗannan da ko ka ce tabbas waɗannan da ya shauna rabon suke tsoron ubangijinsu bilgaibi a ɓoye lahum mafira suna da wata gafara wa ajirun kabir da kuma lada babba Allah ka bamu Allah ya ce wa asirru in kun so ku ɓoye ku. a wujharu bi ko ku bayyana innahu alimun bi ta sudur Allah masani ne da abin da ke cikin zukatanku ba ma abin da kuka bayyana ba kawai ala ya yi man khalaqa yau a ce wanda ya halitta a ce bai san halittarsa ba wa huwa Kabir? khabir Allah shine al-latif ne bibiyan abu daki daki ya kalailaice shi al-khabiru mai bada labari aya ta gaba هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه لكم الأرض ذلولا Allah shi ne wanda ja'ala ai khalaqa lakum ya halitta muku ƙasa ya shimfiɗa muku ƙasa zalulan horarriya ga ƙasa nan Allah ya hore ta daga nan birnin kaduna za ka je ko'ina a duniyan nan ƙasa ba ta taɓa cewa da allah na gaji ba suna taka da tayar mota kuna taka da kofato shine zalula subservient ga ta nan horarriya ka je ko'ina zalula sai ce famshu ku ci gaba da tafiya fi kibiya a cikin sasannin ta ita ƙasar wakulu ku dinga ce min rizki daga arzikinsa wa ilaihin nushur amma zuwa ga Allah za a tashe ku bayan kun mutu Allahu akbar a amintum amintum man fis samaa'i yaqtifa bikum al-ardha fa idha hiya sai Allah ya tambaya a amintum man fis samaa'i an yaqtifa al-ardh shin kun imani kun amince kuna da garanti Allah da ke sama kalli magana man fis sama Allah da ke sama shin kuna da tabbas Allah ba zai iya shafe ku ba kalli tambaya a amintun man fi sama an yakhsifa bikum al-ard shin kuna da tabbas kuna da kwanciyar hankali Allah da ke sama ba zai shafe ƙasa da ku ba fa idza hiya tamur sai ka iske kasar tamur tana jijjiga da ku za ta haɗe ku Allah za ka iya mun sallama amma akwai matsala ta aqida anan ina Allah yake na tambayar ku ina Allah yake ita ce aqidar ahlus sunna oh in ka ce yana sama ai ka masa wuri kenan ka fi Allah ilimi ne ka fi Allah ilimi ne a cikin sahih al-bukhari annabi ya tambayi wata yarinya ya ce mata aina Allah ina Allah ta ce yana sama sai ce a yanta ta wannan mumina ce kai sai ka ce a yana ko ina ka tsare ta annabi kenan be careful kuma ce Allah yana ko ina okay yana ƙarƙashin hulaka ashe ka kifa hula kan Allah kenan ashe kirista ma sun fi ka hankali dan sun ce uba wanda yana sama ba suna faɗa ba kuma ka ce kirista kafiri to ga kafiri fi ka hankali uba wanda yana sama ba suna faɗa ba a ce kafiri fi ka hankali kai ya jama'a a amintun kun amince wanda ke sama ba zai iya shafe ƙasa da ku ba fa'iza iya ta murse a waye gari tana jijjiga tana trembling a samu earthquake girgizan ƙasa Allah zai iya wannan sai kuma ya ce mai am amintin ko kure ko kun amince ne man fi sama Allah da ke sama karka ce wanda ikonsa ke sama ka ce yana sama yaya lamar yake Allah shi ya sani ka tabbatar da aqida ka tsira to kun amince wanda ke cikin sama din nan ba zai iya aiko da hasiban tsakon kwani na azaba akan ku ba tsakuwa tsakuwa ta azaba Allah ba zai iya ba zai iya fa sata'lamuna kayfa nadhir za ku san yanda wato azaba ta tanarko take ko kace sakamakon gargadi na yake na'am walakar kazzaban labina min kablihim waɗanda suka zo gabanin kafaran maka ai sun karyata ainihin manzanninsu amma fakai fakana na kir yaya narkona ya kasance a gare su ai sun gamu da azaba ma'ana abin da ya faru da su kuma in kuka karyata zai faru da ku aya ta gaba ta ce ne Allah ya ce, "Awalin yaro ila tsairi faukahun safatin wa ya Wannan ita ce aya mai lamba goma sha tara daidai cikin wannan sura Allah ta'ala ce mutane suka kalli tsuntsaye mana abbayin ku kalli tsuntsaye a sama faukon a saman su safatin sun yi layi yanzu balbela kalle su safatin a cikin sahu ko wa ya suna fiffikawa shi ne ya kabin wa ya riƙe nisa ba su faɗo ba ungulu sai ta nuna maka alfarma yanzu za ta tashi kai ka tashi mana gaggafa hatta kwasa-kwasa sai su tashi shi ne Allah ke jan hankalinmu zuwa ga wannan abin mamaki mutane ba sa kallon tsuntsaye a samansu suna fiffikawa mayun suka hunna illar rahman ba mai rike da su sai Allah mai rahama inna hulalle shi Allah bi kulli shay'in dangane da koma menene basirun mai gani ne aya ta gaba amman hazar laji jundun lakum wane ne zai iya zamantowa a gare ku kamar runduna da za ta ba ku kariya waye runduna kare ku yansurukum wanda zai taimake ku min duna in ba Allah mai rahama ba wane ne wa zai kawo mana ɗauki? wa zai ba mu agaji in ba Allah ba sai ce inil na kai su dai kafirai ba cikin komai illa fi hururin face suna cikin rudu da tsirkaniya da bulkara kawai na'am amman hada alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa hmm. bal najju fi qutuwin wa ko kuma wane ne wanda zai azurta ku idan Allah ya rike arzikinsa menene arziki mutane yawanci mun ɗauka arziki shine tarin kuɗi tarin motoci hmm. numfashin da kake shaƙa arziki ne Allah kuwa hannunka da zaka ka iya sosa fatarka arziki kaga wani Allah ya mai da hannun ya zama dunkulukoki kuturu ne ashe arziki ne ya tsinkan nan guda biyar ka ci abinci ka san wannan mai daɗi ne arziki ne ka yi barci ka farka ka ji ka fresh wani Allah ya hana masa bacci yana cikin fitina arziki ne ka samu dama ka zo majalisi na karatu ka ji faɗin Allah ka gamsu eh wannan gaskiya ne shi kansa arziki wani an hana shi aiki ka tashi da asubahi kai sallah cikin jam'i wani wallahi musulmi ne baya sallah cikin jam'i yana ta juyi akan katiba kamar gwazar ma kai arziki Allah ya baka ruwa ka sha kishi Allah ya kauda maka arziki ne to wa sai ka tara dukiya mai yawa na'am Kai arziki ne wa ana san shi dan zai taimaka ma rayuwa kuma Allah ka babu mai tsarki mai kyau saboda Allah ta'ala na cewa shin wane ne zai azurta ku idan Allah ya rike arzikin nashi Allah shi zai mana wannan ko Balla kai kyale sun zurfafa kafare sun zurfafa fi utuwin cikin wato taurin kai wani fur da kuma botsarewa na'am فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى Allah ya ce, Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda, amman yamshi sauyan ala sirafin mustaqi. Shin wanda ke tafiya mukibban ala wajhihi kansa ƙasa haka. Yanzu daga nan masallacin a ce ka fita zuwa kasuwar fanke ka anan Kaduna. amma da ka tashi tafiya ha kake kace ni wallahi bazan zan kalli hanya ba haka zan tafi to shine mukibban kiya Allah ya ce wanda ke tafiya haka mukibban akita akan fuskarsa ahada shi yafi gane hanya shi yafi shiriya amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim ko wanda ke tafiya keke da keke ya ga rami ya ga kwazazzabo wanne ya fi kusa ya fada rami <laughs> wanne fi fada faɗa rami ya jama'a to shine misalin mai imani da kafiri kafiri shine mukibba yana tafiya dunkunkun dunkunkun dunkunkun kafiri ke mumini kuma shine sauyan komai na shi kan basira ne hatta ruwa in zai sha in ya sha da hagu ce a suna ta ce ka sha da dama sauyan ke in zai sa takalmi da kafar dama zai sa ba da kafar hagu ba sauyan idan ɗanta ya yi zagi ta ce kai karka yi zagi kai musulmi ne sauyar wannan aya Allah ta'ala na cewa mai afa man yamshi mukibban ala wajihi ahada wanda ke tafiya a kife haka shi ya fi shiryuwa an man yamshi sulfad ko wanda ke tafiya sauyan a miƙe akan hanya madaidaiciya ai amsa a fili take ai an buga misali tsakanin wanda ke ka hanya madaidaiciya sunna da kuma da ke kan bata da shirka da kafirci na'am kun gaya musu huwan Allah shi ne wannan da an sha'akun ya ƙirƙiro halittarku shi ne an sha'ayin in sha'a Allah shi ne wanda ya farar da ku ya yi ku mutu a yi babu ku ai to ga ya mutu Allah ne wanda an sha'akun ya farar da ku karka ce ni na zo duniya ban san ma waye ne a'a Allah shi ya farar da kai waja'ala ya kuma sanya lakum a gare ku a sam a ji bai ce uzuna kunne ba ji yace saboda kunne wannan tsokar da kake gani ai kayan ji ne ba shine jin ba ka iya ganin mutum da kunni fato-fato amma baya ji amma the power of hearing wato samun dama ka ji shi ne a sama wala busara ya sanya muku ido wani an baki ido gulu-gulu masha Allah amma baya gani saboda ka kenan power of seeing karfin ka gani Allah shi ya sanya muku wal afidata da tunani wani yana da zuciya amma ba shi da tunani to Allah shi ya sanya muku as-sam'a ji wala fara da gani wala ida da tunani sai dai kalilan ma kaɗan ne kuke gode wa Allah Allah mun gode maka rabbal alamin daga cikin gode ma Allah karka yi amfani da ji wajen kiɗa baka gode ba Allah ya baka ji wani kurma ne baya ji shi zai sha'awa ma ina mai da kunne irin naka dan ya ji qur'ani sai qur'ani kawai nake so da shi amma kai har ka ji daɗi ga ma kunnin har ma kana jin kiɗa kana gida kai kamar kadangare gwala gwada na'am kana da ji amma kana zuwa kana ji da mutane da ƙarya wani makaho ne babu ido shi idon yake bukata an ce akwai wani mawaki wasu steve wanda wani mawaki kafiri ba amerika steve wanda makaho ne ya ce inda zai samu likitan da zai bude masa ido ya ga duniya ko da ko na awa ne ɗaya ce in ya sai zama makaho duk abin da ya mallaka da kuɗi zai bashi to kai gashi kana da idon amma kuma kana kallon haramun da idon oh Allah ka sturta mu ya Allah Allah ka sturta mu ya baki ido ya baka amma muna kallon abin da yake ba daidai ba sai mu gode ma Allah kan ni'imar ido ka dinga kallon Qur'ani ka je ka kalli iyayenka kallo na mutuntawa sa iyayenka gaba ka kalle su ka gode ma Allah kai ma ki kalli mijinki ki gode ma Allah da ya baki shi kai ma kalli matarka da Allah ya baka ya su a kalli abin da yake bai halatta ba Allah ka tsare mana idanunmu haka zuciya ka tsara zuciya daga kullatan mutane karka sa hasada a zuciya karka sa kyashi karka sa girman kai karka sa jin cewa kai kafi wani wani ni'imomi ne dole sai ka tsare su Allah ya ce in ya ba mu ni'ima mu gode masa ina aya take wa isa azana rabbukum وإذ تأذن ربكم لئن كفرتم لأزيدنكم نعم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد wannan aya aya ce mai lamba bakwai a cikin sura mai lamba sha hudu suratu ibrahim wa isa azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum illa azabi la shadid in kun gode zan kara muku saboda haka ni'imar kunne ka gode ka ji mai kyau ni'imar ido ka gode ka kalli mai kyau ni'imar baki ka gode ka faɗi mai kyau ni'imar ciki ka gode kar ka tsora ma ciki haram ni'imar farji ka gode kar ka kai tsiraki inda bai halatta ba Shi shine ma'anar godewa ni'imar hannu ka gode kar ka taɓa dukiya da bata halatta gare ka ba kar ka daki wanda Allah bai ce ka daki shi ba ka da dalili ni'imar kafa ka gode kar yi tattaki zuwa inda bai kamata ba Don wani hannun nashi Allah ya naɗe? kafar Allah ya malka shi kai kuma ya baka to sai ka gode ma Allah kan wannan ni'ima Allah ka sa in ka ba mu mu gode arabtum sauran minti nawa sauran minti nawa sha biyar to ci gaba kun ka sake gaya musu huwan lazi Allah shi ne wanda zara'akun ya halicce kalmar zara'a ya kirkiro halittar ku fil ardi daga ƙasa fi na fa'idanta ainihin min ne wato asalinmu daga ƙasa ne wa zai bani ayar da Allah ya ce daga ƙasa ya yi mu wa zai bani ayar mutum ɗaya biyu aya inda Allah ya ce daga ƙasa Allah ya yi mu to a ran makawa mana ayar jamil aya mai lamba 55 cikin suratu fa taha surata 20 min ha daga ƙasa muka halitta ku shi ne abinda muke min ha daga ƙasa aka yi to yace shi ya halitta ku daga ƙasa kowannen mu daga ƙasa aka yi shi kuma nan ne gidan da za mu koma don ya ce wa fi ha? fiha nu'idukum cikin da za mu sake mayar da ku lokacin mai lokacin mai kuma za mu sake fito da ku to Allah ya ce ga ya musu shi ya halitto ku daga ƙasa wa ilaihi zuwa gare shi ne shi Allah tusharo da ake taro ku ka duba halittun farko wa san adadin su inda zan tambaye ka in ce don Allah a tunaninka tun daga farkon duniya zuwa yau waɗanda suka mutu suke ƙasa a yanzu da mu da muke raye a yanzu suwa suka fi yawa a tunaninka a tunaninka suwa suka fi yawa na'am waɗanda ko shakka babu ai an daɗe ana ruwa ƙasa tana menene haka kuma an daɗe ƙasa tana laƙumewa tana haɗiya za ta haɗe ka za ta haɗe ne jalla jalaluhu to Allah ya ce zuwa gare shi za a tattaro ku wa yaquluna mata wa yaquluna kafirai waya ma har ma suna cewa mata hadha ta wannan alƙawari za a yi kiyama to yaushe ne ne haka kafirai ke cewa haɗe na cewa kun gaya mana akwai kiyama za a tashi to su da suka mutu shekaru aro aro ina suke amma mai imani ya yadda in an mutu za a tashi to shine Allah ta'ala ke cewa waya na kafirai suna cewa mata hazal wa'adu alƙawarin in an mutu za a tashi yaushe ne ne in kuntum sadiqin in ku da kuke gaya mana inda gaske suke wato sun ma kare ta kenan to sai Allah ta'ala ce ne إنما gaya musu ya rasulallah gaya musu ya kai manzon Allah gaya musu ya kai ne kira zuwa ga Allah akan turban manzon Allah innamal ilmu indallah ilimin tashin kiyama wallahi ban sani ba yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika mai muntaha suna tambayar ka kiyama Allah ce ina ruwanka da ambatanta lokacin zuwanta na ga Allah na'am saboda haka da suke cewa yaushe ne ne ga ya musu ilimin nagon Allah wa inna ma ana ni kawai nazirun mai gargadi ne mubinun mai bayyanawa ina tsammani da yadda Allah za mu iya kammala ita sura yau insha Allah ta'ala aya ta gaba الذين كفروا وقيل هذا الذي falamma ra'auhu zulfatan falamma a yayin da falamma a lokacin da falamma a lotan da ra'auhu suka ga ranar tashin kiyama karara ko suka ga mutuwa wadda take dauke da azaba gare su karara zulfatan ga sanan nearby kusa da su shine zulfatan to a wannan lokacin si'at wujuhul ladina kafaru fuskokin kafirai sai su munana su yi muni ba kun karyata ba aha Allah zai ce da su afa sihirin haza yanzu kuma sihiri ne ai kun ce karya ne yanzu sihirin ne kuma to sai fuskokinsu su munana wakila sai a ce da su hazan lazi wannan shine abin nan da kuntum kuka kasance a duniya dangane da shi tukazzibun a ko kuke kareta dan kalmar tadda'un kuna da awar ba gaskiya bane to gashi ya tabbata yanzu hikimar Allah ya boye mana gaibi ne dan a jarraba imanin aya ta gaba قل gaya mutu ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'i aw rahimana ga ya musu kuban labari idan Allah ya ga dama ya halaka ni ya dauki raina wa man ma'i ni da waɗanda ke tare da ni aw rahimana ko mana rahama Allah kai mana rahama to yudiruna yujiruna waye isa faman dil kafirin ko wa zai iya tseratar da kafirai daga azaba mai radadi babu in ba Allah ba su ma in sun bi Allah din aya ta gaba na'am mun gaya musu huwar rahman Allah shine ar-rahman shi yasa ake sa maɗa suna abdurrahman ko in ya mace ce ba sai a ce mata me ku gaya min namiji abdurrahman mace fa na'am a ban yadda ba ku gyara kuta kuka yi amatur rahman ba daidai ba ne ku gyara amatu ba amatu ba yawancin mutane muna kuskure idan ka sa ma yarka suna amatur rahman to karka ce amatu babu madda akramaka Lahu. sai dai ka ce amatu da Allah ku gyara da yawa muna suna cewa amatu ba madda amatu ku sake faɗa mu ji yawwa ku sake faɗi kar ku ce amatu amatul rahman amatul allah amatul barri amatul mannan amatul karim yawwa amatu ba amatu ba abdu bawan Allah da yawa fa ibadullah a mutu baiwar Allah da yawa bayan Allah mata sai ka ce ne a arabiya na ima'u shine plural form jam'i kenan a mutu daya bayan Allah mata sai ka ce ima'ullah yanzu kana ita da mata ya ima Allah ya ku bayan Allah mata amma maza kusance da ku ya ibadallah ko ba haka ba yawwa tunan Allah ta'ala na cewa ulhuwar rahman gaya musu Allah shine ar-rahman menene ar-rahman magamin kyauta yana daga cikin ma'anar rahmaniyar Allah Allah yayi ruwa a gonan kafiri yayi a gonan musulmi ya ba musulmi lafiya ya ba kafiri lafiya shine rahman kenan amma rahim shi ma mai kyauta ne amma ke babbiya ga mu'minai dan yace wa kana bil mu'minina rahima ya musu Allah shine mai yawan rahama amanna bihi mun yi imani da shi kuma wa alaihi tawakkalna ga Allah muka dogara dan yace wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu in ka dogara ga Allah Allah ya ishe ka fa sata'lamuna za ku sani man huwa wane ne fi dalalin mubin cikin bata wanda take take fili karara of course kafirai ke cikin bata ƴan uwa masu girma sai aya ta ƙarshe a cikin wannan sura Kun ka sake gaya musu, ara aikin ku bani labari, in asbaha ma'ukum gaura idan ruwan da kuke sha, ruwan da kuke zuwa ku ɗebo daga ainihin idanun ruwa mare mare spring da ruwan teku da ruwanku na korama da ruwan kogi idan ruwan suka waye gari duk sun kafe kaddara ce duk kogin kaduna ya kafe duk rijiya ta kafe allah ya kiyaye kaddaran haka ta faru shine abin da ce in asbaha ma'ukum ghaura ku bani labari faman ya ce kun bai ma'in ma'in wa ya isa a duniya ya zo muku da ruwa mai bubbugowa mai taimaka muku amsa Allahu rabbul alamin na haka ne wasu in aka zo ƙarshen wannan tura, akan ce Allahu rabbul alamin amma a zuci za ka faɗi ‘yan uwa masu girma a wannan majalisi na tafsirin watan ramadan a wannan gari ne albarka wannan shine ƙarshen tafsirinmu sai idan kuma Allah ya haɗa mu a halka ta gaba abinda muka fassara ya kasance daidai to dace ne daga ubangiji Allah ya ba mu lada wanda muka yi kure dama mu bayi ne masu kurakurai Allah ya yafe mana kuskuren ya kuma karba mana gaba daya ya azurta mu da imani nagartacce da tawakkali da gaggauta tuba daga kowane irin laifi ya yi ma 'ya'ya albarka da zuriya albarka ya sanya ma dukiya albarka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu wa rahmatullah